ya'yan uwa ina mai yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kamar yadda sanarwa ta riga ta gabata a wannan rana ta asabar wacce take hudu ga watan rabi'a awwal a rabi'a awwal shekara ta 1438 wanda ya daidai da hudu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha shida Allah Ubangiji maɗaukin sarki ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka na alhaji sunusi ɗan tata da ke unguwar rijiyar lemo don ƙoƙarin sauraron lakta wacce ɗan uwa malam muhammadu murtada bin muhammadu kabir zai gabatar wacce take ɗauke da taken allura ta tono garma wanda idan yan uwa suna bibiyar wannan zama wannan kusan shi ne zama na tara a jeran gwanon wannan lafta mai albarka da dan uwa yake gabatarwa kuma kamar yadda yan uwa suka riga suka sani cewa wannan zama ana shirya shi ne don kokarin fito wa mutane abubuwa waɗanda suke na gaskiya a daidai lokacin da aka samu wasu azzalimai suna masu ƙoƙarin yada abubuwan da suke na zalunci to Allah ubangiji maɗaukin sarki cikin hikimarsa da kaddarawarsa ya sanya malam ya kasance cikin ɗaya daga cikin waɗanda za su yi ƙoƙarin tattara mana abubuwan da suke na gaskiya don su fito mana da su ta yadda za mu gane abin da ke kishiyanta haka ko shakka babu saboda yanayi na lokaci ina gani zan yi ƙoƙarin miƙa abin magana zuwa ga shi malam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 da kuma farin ciki da Allah subhanahu wataala ya haɗa fuskokin mu a cikin wannan masallaci na alhaji ɗanta ta a cikin wannan unguwa mai albarka domin ci gaba da wato muhabara mai taken allura ta tono garma kamar da kowa ya sani ita wannan muhabara samu tana tattaunawa ne game da mas'aloli da suka shafi sunayen Allah subhanahu wataala da abu kama habarorin da suka gabata idan ba a manta ba mun tattauna wa'yansu shubuhohi tare da raddin su bisa ga wato mas'ala ta ta'anisi na sunayen Allah subhanahu wa ta'ala idan ka ce ta'anisi shine ka kirawo Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen mata to a muhabara da ta gabata mun gangaro a kan gabar da muke ambatan dalilan shi ne mamun ɗan kogo da yake ganin cewa ya halatta a kira Allah subhanahu wa ta'ala da sunan maimunatu da babansa wa mahaifiyar ɗawa Allah sai za mu ɗora ga dalilinsa da yake ganin wato ta hanyar su zai karkafi abinda mahaifinsa ya aikata na asha na ba daidai ba gaba da wato haƙƙin Allah subhanahu ta'ala akwai wato anin ƙafida a ta babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Ka'ab bin Zuhair wata ake kiransa da suna Al-Burda da ta fara da matsalar in da ya fara da banas su'adu fa qalbili yawma masbulu mutayyamun israha la mifda maqbulu shi a da'awar sai na ganin cewa wannan kasida da wannan sahabi ya bude wato ana ambatanta da ambatan mata wato yana ganin cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi yake nufi da wannan abin babu shakka ƙarya ce da ƙirƙire a cikin addinin Allah da a cikin bayanansa akwai inda yake nassanta magana da cewa ai da aka duba wannan ƙasida shi ma'aiki da yake wasu a matsayin jinsi ne shi wacce ta ina ka'ab ya kira shi da wasu Allah miri na tashbibi a wato ana cikin wannan waka ta mai suna bana su'adu ko sai ke bayanin cewa idan aka duba wannan waka za a ga cewa Ka'ab bin Zuhair ya dinga kwatanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda ake kwatanta mata ya siffanta manzon sallallahu alaihi wasallam irin yadda ake siffanta mata kenan abin da yake nufi kenan to ga sai da muka nan da da'awa babu shakka da'awa ce ta ƙarya yaushe fa kab da shi wannan wato shugaban ɗan kogoyi da lalle din ba ta da wato nafsi ko wata magana ta cikin magabata da ka kasin maganin magabata ko kuka da ka kasin malamin musulunci babu inda za ka kawo wato an magana ta malamai da suke nasanta cewa shi ka'ab radiyallahu anhu yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da wannan ba mai nasu kamar da mu karanta kasidar anan kusa insha Allah wata kansa a cikin bayanan suke cewa amma a nan sa'adu annabi yake nufi shi da jinsi nima da tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi jinsi ne ma ballantana shi Allah subhanahu wa ta'ala da yake ba jinsi ba shi manzo Allah sallama wato mana dan adam ne amma aka yi masa haka to ai shi da mu Allah subhanahu wa ta'ala ai ba jinsi bane baya cikin maza ko mata shi ba a sifata shi da siffa ta wasu anu unusa ko ta me ko ta mazantaka kamar yadda ya faɗa an ga ya ƙoƙari domin ikare ita wannan da'awa ta mahaifinsa domin ita tabbatar da cewa aiko a kira kenan in dai an kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sufufin mata to ya halatta a kira Allah da sufufin mata sai dai nan ta saboda ga aikin sahabi ya tabbata ko ya tabbata yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ƙarya ce kwata kwata kamar da zamu karanta a nan gaba sai kanta a cikin wato wato kuma gangan nasa yana cewa ah, shi Allah subhanahu wata'ala ya halatta wasu mana a masa tashbidi kamar yadda wannan sahabin ya yi ke kan cewa manzo sallallahu idan aka ce tashbidi wato mana abu harshen larabci ya saba da yadda shi yake eh, wato mana yake zaton tashbidi tashbibin mu zo mu faɗi me suke nufi da tashbibi shi mun samu a cikin maganin su ya ce tashbibi ne wasu mana kwatanta wasu abin shafi siffanta mata a cikin waƙe ka zo ka nuna siffanta mace kaza mai siffa kaza mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza ka ake nufi da tashbibi kamar yadda ya faɗa da bakinsa to a nan za mu duba idan muka duba wannan da'awa za mu ga cewa ita kanta da'awa ta ƙarya ta sun wannan waƙa baka da wata madogara da za ta nuna ma haka haka na asin magana suna cewa kiran Allah da mai minutu wani babi ne daban da ya kasance malamai duka sun san shi a wani gaba za mu ga cewa ana kirkira malamin musulunci ƙarya da cewa wato kiran Allah subhanahu wa ta'ala da sunan mace abu ne wanda yake wato a matsayin mashhuri wajen malamai kowa dukkanin malamai sun san shi da ka wannan da'awa da'awa ce ta ƙarya da wato da cewa idan muka duba a cikin ganin da wato mara alfasu lima ungulika ya faɗa ya wato an ƙalubalance shi da cewa duk cikin malamai bai san wani da ya taɓa kiran Allah subhanahu wa ta'ala da sunan me da sunan matarsa ba ba inda aka samu ɗaya daga cikin malaman musulunci ya kirawo Allah subhanahu wa ta'ala da sunan matarsa amma shi mahaifin sarkin kogo ya kirawo Allah subhanahu wa ta'ala da sunan matarsa da aka sai ka ba yaro amsa a can kana cewa dukkanin malamai sun san to da Allah a ga masa ko malami guda ɗaya mana sai a dan fantsina masa a bashi ilimi yau kamata a bashi amsa bai kamata a hau zagin sarki masa mutunci ya kamata a bashi amsa daga wasu har inda yake faɗa a cikin kasa ɗin idan ka koma za ka ji ike cewa duk lokacin da ka ji masani ya ce laila ko uda ko su arfashe su subhanahu wa ta'ala inda ka ji arifi ya ce laila ko uda duka sunayen mata ne to ka ce subhanahu wa ta'ala idan da wannan barna ce da kawo cin mutunci a cikin haƙƙin Allah subhanahu wata'ala don mu dai ga sai a rayuwar ba taɓa jin irin wannan saƙon ba da ilhari da wuta gona da iri to to da aka ce laila ai kamata a ce subhanahu wata'ala ko tunda sunan wato kan san mu'annasi kamata sai a ce subhanahu wata'ala idan aka ce su'uda sai a ce subhanahu hawa ta'ala da ka ce mai muratu sai a ce subhanaha wa ta'ala dan cewa ba zai yi ba a lugha ka larabci ka ce laila ka ce subhanahu wa ta'ala kai gwaninci me kace ta ka ce subhanaha wa ta'ala shi ne dai amma ka ce wai abin nan ba ka zo a ce subhanahu wa ta'ala a la da cewa kuma in ka duba akwai wata kwaba a nan gurin a ta yaya za ka kusanta Allah subhanahu wa ta'ala da sunan mace kuma ka ce subhanahu wa ta'ala mana tsarki ya tabbata gare shi ina tsarki da ka kira Allah subhanahu wa ta'ala da sunan mata shi tun da Allah ya tsarki Allah ko bai tsarki shi ba ba tsarki Allah subhanahu wa ta'ala bane da ka kira shi sunan mace hatta a zo a ce wai subhanahu wa ta'ala ina tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala babu magana tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala ina zagin Allah da kai da ita wannan kasida idan muka koma shi wannan sahabi mai suna wato an ka abdul zuhair ya wato an buɗe kasidar tasa da fadin banat su'adu fa qalbi al-yawma matbulu mutayyamun israha lam yubda maqbulu wa ma su'adu ghadat al-bayn idrahalu إلا أغن غبير الطرف مكحول هيفاء مقبلة أجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول تدل عوارض ذي ظلم إذا تدلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول يا ويها خلة قد سيط من دمها خدع وولع وإخلاق وتبديل فما تدل على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول وما تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما تمسك إلا كما تمسك الماء الغرابيل كانت مواعيد عرقوب لها مثلا ومواعيدها إلا الأباطيل فلا يغرنك ما منت وما وعدت إلا الأماني والأحلام تضليل har zuwa عندك yake وقال كل قليل أنت آمله لا ألقينك إني عنك مشغول فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن وفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على حالة حدباء محمول أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله معمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيد وتفصيل لا, لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت عن الأقاويل هايزوا قرشن واقع abin da ke fada a cikin wato an wannan waƙan shine bana su'adu wato su'adu da suke budurwarsa da shi da shi ne in kogo yake cewa Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ta kaurace masa fa qalbul yawma fa qalbil alhalin zuciyata a wannan rana suna cike da santa mutayyamun ta zama ta cewa kamar maraya cikin damuwa akan cewa ta rabu da shi an gane ga kuma zuciyar ta taƙaitu ta takura wajen mai soyayya gaga ita wannan budurwar tasa sai sai wato an yake cewa masu adu ba za ta albaini idrahalu ita wannan wato mana ita wannan bazuwar tasa so adu ba ka kasance ba lokacin da suka tashi za su tafiya za su bar garin illa a ran sai ka samu sautinta wato an yana fitar da gunna don daɗi a gargizo tsarfi ga wato ainihin ga wato an idanunsa suna karkadawa saboda kyawu makhuru ga kwalli raɗau ga su aisha da suke faɗa ko ga kayan kwalliya duk ta yi kwalliya sosai yawa haifa a muqbilatun ga ta in ta fuskanto ka za a ga wato anin karan karmarta ta tsuke yawa shi in kuma ta juya baya za ka tarar da wato an abu shafi kusurinta mai ya girmama amma shi a fahimta su mai duman zan Allah sallallahu alaihi ake nufi la yushtaka qasarun la yushtaka qisarun minha wala qulu ba a ba ba ta da aibun wato ba ta da aibun gajarta ko tsaho da ya kasance ya wuce wato wato mana kima ya wuce kima ta kasance madaidaiciya a ban sha'awa yawa shi sai ke ta tadulu a wariba zi min idan ta samat tana baina waɗansu wato tana tana tana bayyana haƙora masu haske da walwali lokacin da suke murmushi ka annahu munhalun birrahi ma'lulu kai ta ce wata mashaya ce ta giya kamar me kamar haƙuran ta suna tsakko da giya da don saboda kyau da ban sha'awa ya waye haƙullatu sai da cewa kashi in ka za ka zo da ita kai soyayya da ita za ka tar da ita cewa ƙarfi da min damiha fad'un eh, an sanya faɗuwar gaba an gane a cikin soyayyarta an gane wala'un da tsoro da razani wa ikhlafun da juya baya da sassaɓawa tabdilu da an da halayya daga ita wata ce ai ai ta sai an zama wayar ba caji in ya kira sai da waya a kashi yawa in ya ce mata zai zo sai ce ai bana nan shi irin saba alƙawari irin na mata yake siffar ta budurwa cewa ita mata da shi <laughs> ina duk wai annabi a shi wannan sabon wani iyazu billah wai yake nake a san wannan waƙe ta za a ce mazan sallallahu wannan siffar sa akwai ji a ta giyar wake kan sha ba ka iya faɗa wannan ba amma shi kun ga ya faɗa kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke. abu ta hujjar cewa ya kara mahaifinsa ban ba sun sa shike an ga girman sa a gari shike na mazalar salame a zage shi kenan shi ba ban ya tsira yawa take sai wato ya ci barci ake ta, kama ta kamata dumu ala halin takunu biya. ba da tabbata a basawar ɗabi'a guda ɗaya in ka kira ta wani cewa layi akwai kuɗin anko da za a yi. in kawo maka sai a sha fara'a da gida da komai da komai amma kace da Allah ban ɗan lokaci in ka kira da sai ga ana ɓata rai ko ita me ba ba ta tabbata ba wani ɗabi'a guda ɗaya ta gaskiya an ga kuma ta kunu ala halin ta kunu biha illa kama tamsakul ma'ul garabiru sai dai cewa kamar da rariya take riƙe ruwa Ka haka haka wato anan halin ta yake haka ɗabi'ar take yadda ka san cewa idan ka zuba ruwa a rariya zai fita haka ɗabi'ar ta take akwai sassaɓawa akwai wato mana akwai razani akwai matsala duk wannan halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne shugaban ƴan kogo yawan shi ake tafa masa zuwa ala hali ta kunu biya illa kama ال ال ال kama ta kuna alahan ta kuna biya kama ta lawwanu fi aswabihal ghulu kai kai ka ce kamar yadda wato alfatar wata ke caccanjawa ne suke rikida a cikin me siffarta haka manzon su kalma yake a wajensa yi yawa shi kuma ta takbil نجد نجد العهد الذي زعمت إلا كما تمسك الماء الغرابيل كانت مواعيد عرقوب لها مثلا da ji akwai mutum mai suna urko da ake buga misali da shi wajen saba alkawari sai wato ike sa shi wannan urko din kamar wani kwafi ne na irin ɗabi'arta Mana mai ta kira shi zan saba alƙawari da matsala yau shi da wa ma illal illa al-abatil duk wani alƙawarin nata da za ta ƙulla zara za ka same shi a matsayin ƙarya ne duk wani alƙawarin ta za ku da wani mai za ta gaya ma wallahi ina son kaza kaza duk ƙarya ne har inda yake wa wato wato man yake kawo cewa wato mana yake zuwa inda yake faɗin manzon da sallama din wato mana a fili sarahatan yake cewa umbitu anna rasulullahi aw adani wal afwu inda rasulullahi ma'mul Ike ta an ban labari manzan Allah sallallahu alaihi ya yayi alƙawarin cutarwa gare ni mana zai mun azawa bisa ga laifin da nayi a lokacin da musulunta ba an gane ya kan je waƙoƙi na ɓata saka na ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake ta duk inda aka ganki a kamo shi a kashe shi an ga a kawo shi da rai ko a mace lokacin da ya ji ta kuma imanin shi ga mai zuciyarsa sai zai isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rufe fuskarsa a cikin sallar asuba isa mai shi yace manzon sallallahu alaihi wasallam ga da Allah ya mun afuwa a bisa ɗabi'a ta larabawa in za su yi waka suna fara ambatan mata a farkon musulunci ne abin ya faru daga sa fara ambatan mata ne kafin su gama ru'i na da wannan kasidar Ka kai kan jigo na waka sun fara ambatan matansu da giya da menene da al'amuransu na abin na al'ada da suke sannan kaka shiga kan abin da kake so kai magana a kai amma shi ne man ko da da wato an izo sai ke ta ai manzo Allah sallallahu alaihi nufi da wannan sufofin na saba da kawari na mace eh, na amalan azanta kuma Allah sallallahu alaihi nufi domin kawai hujja sai kare mahaifinsa ne mahaifinsa ya sha shi kenan kawai shi ba ruwansa da ya karbi wannan da'awa da'awa ce ta ƙarya da ba zai yi a ce manzo Allah sallallahu alaihi ake nufi ba domin ka duba inda yake amma san manzo Allah sallallahu alaihi ya ce me wal afu inda rasulullahi ma'mul lalle afwa wato mana wato wato mana ana sa ran samunta a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa nazo na wasa neman afuwa na san zaka mun afuwa zaka kyale abu sai laifin da nayi yaushe ita ta mahalan hadaka allazi a'baka nasilatul qur'an ita ta abu a hankali ai mun afuwa ka kai Allah subhanahu wataala ya shirye ka da wato an risala ta alqur'ani an gane da a alkur'ani akwai wa'azuzzuka da kuma rabewa tsakanin shirka da imani an ga tsakanin bid'a da ne da sunna da haka na zo ina neman wannan shirya. na yi imani na sallama hakin akwai cin karo ka ce me wa'ansu tsofin da za ta ambata a bayan ambatan mata na al'amura da yake ba jin eh, nakan sai aka kan wasu anin cewa manzo Allah sallama ake nufi a ciki ina ina ba zai taɓa yiwuwa ba da da samu abin da za mu ƙara a nan cewa shi ne, in dai kana da wani malamin guda ɗaya da ya taɓa ambatan haka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi kawo mana insha Allah in ka kawo mana za mu kasance za mu waye za mu waye gari ɗaya daga cikin wato an masu bin tafarkin ka cikin wato anan yan kogo kenan insha Allah subhanahu wata. in dai an kama da malami ɗaya da ya fassara da haka to insha Allah a shirye muke da mu bi tafiyar ka insha Allah da shi tashbibi idan malamai suke ce tashbibi a bisa harshen larabci ita asalin kalma ta at-tashbib مصدري نمي شبب يشبب تشديبا وتشديد النصيب إذا كان كلمة تشديد سنة نفع أنا أن غادو كلمة من يدسكي أنا تأمو ترادقي ولو أنا أعلم فأنا النصيب أنا نفع من التشديد ولو كنت أنا أعلم فأنا دمي التشديد أنا نفع من النصيب أن غادو كلمة sun kunshi ma'ana al-ghazal shine siffanta mata an gane siffanta ta alfasha an gane shine ake nufi da da tashbihi amma shi yana cewa wai tashbihi aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana an kira ta sunan mata da siffofin mata da irin subhanallah subhanallah يوش سلار بس أشوا شباب الشاعر أي ذكر أيام الله والشباب في شعره يوش شباب الشاعر بفلانة تشبب بها تغزل بها وذكر مها مهافنها يوش يا يا أم بس متى يا سبحان تات يا أم بس على مرة أكتب كلاس نكشو ده ده أبن ده كمان ده كشينا أبن أكتب هذا التسبيح yanzu aka duba wannan sufa ba ta dace da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam so a da'awarsa har Allah ma ya kamata a yi masa haka ya halatta asali in baka yi abin da suka ba idan baka yi wa Allah haka baka yi wa kama san Allah ba tukuna da sauran ka yau. an ga inda baka inda baka kiran Allah da manzo Allah da wani sofin to yau ba kai ba an kai ba arifi bane ba kai masani ba Dan Allah subhanahu wa ta'ala wannan azanta ina za a kai ta a ce wannan musulunci ne kuma kaga da idan baka da wannan ba kai ne batacce kai ne akan bata su abin da suka faɗa cewa idan baka wato zuwa al'amuran da suke ambata na irin ƙazanta irin wannan idan baka yi daba cewa kai ne akan bata har yau baka yi wusuli da da wato in haka ruwa wannan asalin ruwaya ta wannan kafida idan za a fai'e ta abu kamar manhaji ilimi za ga cewa ruwaya cewa bata inganta ba shi wannan sahabin ya faɗe ta bata inganta ba in ka ba sanadin ruwaya bata inganta ba asali ruwaya ce mun munqati'a an ga ba ta inganta ba daga wannan sahabin a cewa ya faɗi shi abin da ya faɗa a cikin wannan gani abu ne kawai da ake hakaitowa ake faɗa amma bai zama cewa tabbas wato abin da aka faɗa cewa ya faɗi ita waka ta faru ma ga baki ɗaya illa ko ana faɗa ta ne a cikin dawawin na shi'ir da al'amura haka ana ruwayarta hada ka cikin malaman na jami'ar bayero professor ahmad murtala mansur hafizahullah ya yi littafi ya ware littafi ya wallafa littafi akan wannan qadiyya ta wannan zaka ta inganta ba littafi sosai an gane ya rubuta haka a cikin wato mana department na Islamic Studies a Bayero University ya yi ta hakikin ita ruwaya ɗin cewa bata inganta ba ruwaya ta wata mun qati'a kakin abu ne wanda yake mai ba shi da asali ma kwata kwata ila ko suna da gefe ne su sami abin da mai za su iya kawo su shubha su iya daukan hankali ka ka ka abin da su sai ta wannan sukan na to masha Allah alhamdulillah sai mu zo zuwa ga dalilinsa na biyu shi wani dalilin nasa nabi da yake tabbatar da wannan da'awa ta su kamata idan mutum zai kawo dalili sai mutum ya kawo mai daga alqur'ani ko hadisi kamar yadda shi ɗansa alfasu lima ugulika ya faɗa cewa a kawo masa alqur'ani ko hadisi da yake tabbatar da samun maimunatu amma da aka rasa sai aka shiga lalibe kuma ko ina ma za a iya kamowa kamar da aka kamo wata ruwayar kuma isu bilali wasu ya kuma zuwa ga kawo wata waka ta shi wanda ake zarga da cewa mai ya kira Allah da sunan matarsa da san zaka yi istidlal sai kawo abin da yake ne alqur'ani ko hadisi ko ta magana tabbatata da ake iya iya itibari da ita amma mutumin da aka kama shi da laifi kuma ka kawo magana suka ce ta ma hujja ce ya kawo zance a cikin sautin insha Allah da za mu kunna shi ya ambata sannan a biyo shi da bayani

kushirar kuma ka ganta a ciki kaga abu ma bai kama da yake ce ba na ce to da ki da nan malam zai kai dan nan ne bayanin da abin da ya ba hakuri game da Allah ita wannan magana da kuma kwata kwata a babu mai da ba da gurbi a da ta ayyuna na musulunci ba ta da gurbi gurbin ta altafar rugani matsala ce ta gwanin ta arabiya wani fannin ne na arabiya wanda ba kuma wanda ya san wannan fannin ya yadda da wannan fannin yake jin daɗin wannan fannin irin manzon Allah kuma ni ban san malamin da ya san wannan fannin irin sarkin yaji a ɗayan ƙasar Hausa don sai ka ina yake muhasaba da kai da wannan ya yi wa Allah da Hausa da Larabci don wannan zaren wannan ya yi wa manzon Allah ya yi waɗanda suka yi sadaka da ku yanzu shi mu ce ba gurbin kafinatin da a ja'a kafinatin tusaki dutturra wani albabunin barai yana da mashi ba mace ne shakala a zani yake aina a gani yake aura a zani yake gurbacin ta sani ramat wasanin da bin fadibari mukulatuwa ne kima mutum ake ne ya ga jari ramat jazat walam tasbi ya tafi da hudun da mirin mace bayan ya yi tasbibi ya yi gazin sannan ya yi kata ya ce kowa sanki da sanatu wani sanki da sanatu wani sanki da sanatu wani sanki da sanatu shakala a dincan haura a dincan aina a dincan kafirar da dincan an sanyi su ne ba mace mace ibn sayyid ibn sayyid sanad ibn sayyid sanad wannan ko أليس مدار الأولياء ومعاشة منهم وعين الله من أحد إلا نجوم الهدى في أثر سيدنا خير البرية لا في أسوين كتب kamun ka samu matafiya a wannan tabiya ba albashi ba irin wannan dattijan a dai kasar hausa to ko shi wa albarka saboda fannin zan fito da al'amura wanda wallahi ne na shiga yadda ba za ku gane me nake shi ya salam wai ce ba idan aka buɗe babu za a fita da al'amura ko akan sha abu bin fodi ko shi albarka hafta ƙwarewa abu harshen larabci ko shi albarka da akwai wani bayan da yake faɗa ɗan lokutan baya kaɗan akan cewa yan tijjaniya sun yi taro a garin sokoto to ta tsohuwa ta fito ta ga jama'a ta ga jama'a su suke cewa wai lallale kyau ibrahim ya shafe wasu ɗan kodiyo sai shi ke cewa wai yan tijjaniya sun zagi shau ɗan kodiyo in sai tsara zai musu rugurugu zai musu kaza zai musu kaza to sai gashi mun waye gari cewa me shi da kansa yana cewa me sarkin yaƙi ne ya shafe dukkanin ilimai na Abdullahi bin Fodi an gane kamar yadda Shai Ibrahim ya shafe ne dukkanin ilimi ne na wato a Usman bin Fodi in ya tabbata wancan zagi ne wannan ma zagi ne da cin mutunci domin ta za a ce mutum gashi an naɗa sha matsayin sarkin yakin ka a fita da awarka iya da ilimin ka kuma har ya zo ifika eh ne ka kira akwai abu akwai rashin ladabi in wancan ba a ladabi ba wannan ma ba a ladabi ba da shi Allah bin Fawadi a kin tafansa duniya ce ta karɓe ta to baki da har yau tafan mahaifinka har yau ba a gama karɓar su an gane da za waka ce ta wato mana an fito in eh, da aka matsa za a fito da alabana sai a fito da su ga siriga mai doki yau ga manyan jami'o'i nan da ce mai dirasa ta fanni a shek eh, wato mana a shek abdullahi bin kodi kaga sai a buga da su kaga an sami filin tattauna ta ilimi ko sai sa ƙa'ira da su jami'o'in da wasu an fawaid da kuma wasu durar da suke a gidanku sai a ƙarar da su ilimi shine da solomon zan nasu da ya faɗa wai cewa ita wannan mas'ala ta kiran Allah subhanahu wataala da sunan mai moto kwata kwata ba babu aqida take ba shi fasu yi ganganci da ya raba wannan da'awar a cikin ne babi na me na wasu ana aqida ita kira Allah sallallahu alaihi wasallam wani babi ne daban an gane da shi fasu din yayi ganganci sai ya dauki ita mas'alar sai ya raba ta a cikin babu tauhidi amma ba ta da alaka da babun tauhidi kwata kwata to ana abin da wato zamu bashi amsa anan shine ita mas'ala ko ta irin mas'ala hiya lati tu'assilu nafsaha ni ya wuce take tabbatar da ita wace ce take ta'arifin kanta ta kula Idan wani kowai ba zai sha ko kowai zai ce wani matsala tana da alaka da kaza ba alhalin ba su da alaka da shi ita wannan matsala kowa ya san tana da alaka ne da tauhidi mubasharatan domin tana magana ne abu su haƙƙin Allah ba ma haƙƙin manzanni ba ko ka ce wani abu ko haƙƙin mala'iku haƙƙin Allah take magana kaga mai matsala mai tana magana ne abu sami A tauhid ko ba haka ba yau tana magana ne abu wannan babu ba ta da zaka iya juya akala wannan matsala abu babu da take yau ita ita matsala ta san ta san gidan take ko ta matsala ta san gidan take kowace matsala ta san gidan da take da shi mahaifinka shi sa da ya tashi wato sa waƙar bai sa ta a cikin mai littafi na larabci ba an ga da kake cewa ai kwata-kwata ba ta da alaƙa da tafan musulunci kwata-kwata sai ga shi mun tattace cewa mahaifinka da ya zo sai waƙar sai sa ta a cikin littafi mai suna diwanul haƙaƙil islamiyya ديوان حقائق الإسلامية معناها للتاتيكو نديوان واقوتي تسكي بيان حقائق وإسلامية أن قال حقيقة ما كم هو مسلم في يا مسلم في يعني بابه أنا حقيقة أن قال با ظاهري با باطني با با أنا حقيقة با أنا أبغى ولا رينم هنتني يو شريعة كري أكثر شريعة كري أكثر صلى الله عليه وسلم أن قال بابه أنا حقيقة مسلم في يو با كده نفس نفس كان تمام تويجه حقيقة ya a cikin musulunci babu yau shi almuhim mahaifinka me ya sa waƙar a cikin jiwon haƙaƙi islamiyya littafi na musulunci da raɓa zuwa ga musulunci an gaba da kake cewa kuma ita wannan waƙar koko wannan matsala, matsala ce ta ƙwarewa ta gwaninta ta lugha ita wannan waƙa mai an yi ta na da yaran hausa a shi ake nan ba ba ce ta larabci ba ta da alaƙa da larabci an ga alaƙa da larabci bai wuta ne kalmomin sunaye da aka ambata da suke suna koma yin zuwa ga larabci ba amma yare ne da aka yi shi na tufanci abu saluga ta ne a ta hausa ya abu da za a iya faɗa kenan amma ba sai za ka ce wai wannan ayyuka da larabci kowa ya karanta ko yawwa wai to a cikin bayanin nasa an ji inda yake cewa shi wannan tashbibi eh, shi wannan tashbibi babu wanda yake jin daɗin sa babu wanda wato mana yake san sa yake abin saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ambatan matan wai ba wanda yake a duk duniya ba wanda yafi san wannan abin sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ga al'amura na ba wannan kaga gajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce manzon sallallahu alaihi wasallam zaka kike jawo haka wata duniya babu wanda yake jin daɗin wannan sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba dauki ba dauki manzan Allah a gabakin kuma ba inda su kare mahaifansu to shikenan kowa ma gane su ba ruwansu na'am da wannan ka ga cewa ƙarya ce ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ce ba ƙarya ba ta mana buƙatar ka samu mana nafsi da yake nuna haka a kama da nasi guda ɗaya da yake nuna cewa manzo Allah sallallahu yana son wannan abu an ga idan ba aka kama mutum ne yayi ƙarya ga manzo Allah sallallahu hadisi kamar da tabbata masa wasiri manzo sallallahu alaihi wasallam kaza ba alayya muta'ammidan falatabawa maq'adu min Allah duk wanda ya kirkira mun ƙarya da ganganci daga yana sane lalle kuma ya tana zama ko masa ne a gidan wuta wal iyadu billah to bai sai ta wannan kasida idan koma kanta a wai ta cewa ga shi ya shi malam ya kira shi mujtaba da da bisa sufofin mata da kaza da kaza da kaza za mu gaji har yau dai abin ba haka yake ba an gane asalin kasidar ya yi ta ne domin ya bi wato wani malami da ake cewa suna Sheikh Mustafa da su malaman sufaye yau yau shi da farko su da kita ya ainu wai haki min hama'in wa min ramadi wa min sukubin wa tahtanin wa min sahadi min zikiri kasilatin da ada dazilatin تصاعد الضر من ألمى ومن برد تسقيك بالبارد البسام عن حبب وعن أقاح وعن طاع وعن طلح وعن نضب شكلاء زانية حوراء زانية شكلاء رانية حوراء زانية عيناء غانية خرعوبة الجسد ترمي بسهم مروش قلب مزدوج قدرا شها نابل من يوم ذي قرض رمت وصادتك بالهدباء مؤلتها يا ليتها إذ رمت جابت ولم تصدي فغادرتك ذريح القلب ذا قلق تبدي أفانن من وجد على وجد كما تفنن في الأشواق سيدنا المجتبى الفرد بن المجتبى الفرد والسيد السند بن السيد السيد بن السيد السند قطب عليه مدار الأولياء وما حاشيت منهم وعين الله من أحد إلا نزوب الهدى من أصل سيدنا خير البرية لا من أصل جليل هذا قشن واقع abin da yake fara ake cewa ya ainu ya ce idanuwana wai haki kai canki min hama'in game da zubar da ruwa da kike yi wa ramadi da kuma rashin bacci wa min sukubin da kwara da an kwarara ta hawaye wata hatarin da zubar da ruwa wa min sahari da rashin bacci dai min zikiri kasilatin duk wannan halin da wato mana shi janar ta ta shiga ta faru ne ta hanyar ta sababin tunanin kasilatin wasu cikakken budurwa mai rangwada an gane da aja'a mai manyan idanuwa jazilatin mai ɗan girman jiki matsakaci wanda yake ba siriri ba kuma ba mai ƙiba ba su saba tsudurwa da suke zubar da mai wato agwalagwalai min alma daga wato wani fure ne suke kwatance da shi suke tashdini da shi mai suna almawa min barabi da kuma wato anan ruwan sama da yake sauka da shi ne hawaye a nan da kuma wato ainihin albarat da suka sa suna nufin wato ainihin yawu yawu kenan an gaba wa min barabi da yawu ya kwatanta wasu an haƙoran ita wannan budurwar da shi wannan fure ɗin alma mai kyau ba za a gan shi mai kyau wani fure da suke a wannan ɗinsa wani barabin tusika bilbarbin ne an hababin za ta zinga shahad da kai wato anin bilbarbin ne. ta hanyar wa'insu haƙora masu murmushi an hababin daga waɗansu haƙora da suke kama da gizagizai wa an aqahin wa an tsalahin wa an nabazin duka duka duka wato anan to dole ne aka ke kawo su a matsayin misali a matsayin tashdidi babu lokaci da za a yi abin nan wannan komai da komai a shakala a raniyatin haura a raniyatin in an kan launin ta za ga cewa ta yi kama da wasu an kofi kala ga ta fara ce amma mai akwai sirkin duhu duhu ko ko ko ga ta fara ce amma akwai sirkin ja a tazzai da shine shakala ta tana wani irin kallo mai jan hankali an gani zaniyatin amma mazinaciya an gani aina a raniyatin gatan mai manyan idanuwa raniyatin mai matuƙar kyau da suke wadatar da kanta da sa ado an su da sadi, ga jikinta ga ta doguwa mai kyan wato mana zibi da siffa ترمي بسهم مروش قلب مزوج tana jifan ko harbin zuciyar masoyi da wani mashi mai wasu ainihin gashi a tattare da shi shi shi ne mana wasu mana idaniyanta ke nan ike kwatanta an gane wani gwargwado ta sami zuciya ta samu wani bangare ta harba yawa shi qadaran shaha nabilun min yawmi fi qarafi a cikin wani yini wanda yake mai saukar da ruwan sama ramatu wa sadatka bil hadba'i muqlatuha ta ka ƙara harbinka da wani idaniyarka tawazu anin farauce ya da da ma a lokacin ta harbe ka kai wani kije ta fice ta cikin zuciyarka kawai ta ka faɗi ka mutu ba kama kai ba kana ta wahala fagal rasta da rihal qarb ta baka kana ta fama da ciwon zuciya za qalakin cikin razani da firgita tubdi afanina min wajbin ala wajhi kana bayyana wato fannoni na damuwa akan damuwa kana cikin razani da damuwa an ga sai kamata fannana fil ashwaq sayyiduna kamar da shugabanmu yayi ta fannuni a cikin soyayyar Allah an gane shine al-mustabal fardubul mustabal farati amma shi ne wani ɗan gode ya zo kanka waka sai tsallake wannan baitin da yake wannan baitin shi yake fassala ya ita waka ta shiga baki ɗaya an gane domin ya ala'anta wato mana soyayyar Allah da shi Mustapha yi, da kuma irin yadda shi yake son wasan mata ga tubdi nan min wajin ala wajin take ta kama kar hakin an samu kafin tashbi da suke kwatanta wancan halin da wannan halin an gani kamar yadda shi wanda ya sha wahala shi ma kamar haka a ke shan wato mana a shiga shauki wahala ta shauki kamar da ya suke mutum ya kasance hana kansa cin abinci saboda san Allah wai an ga yana cikin dukun dukun haka shi shan mutum baya kika mata fannana fil ashwaqi sayyiduna amma sai sai da aka lawa sai kitta ne duk wani sukofin da aka faɗa a sama daga ana nufin shan mutum ne. an ga shi ne mai siffa kaza mai siffa kaza mai siffa kaza duk irin sukofin mata an ga ka kaga wannan kuskure ne a lugance kuma kuskure ne a bisa ilmance ba kai dai za ka tabbatar da cewa wato mai shi tafawa a sufan ta ce sufan mata a cikin wannan waka to sai mu je kan lokuta ta biyu ta cikin wannan muhabara da wato wana akwai wata tuhuma da yake kokarin wato mana kaiwa kotu game da ɗansa a cewa ɗansa ya zagi mahaifinsu da shi ɗansa an ka duba duka jawaban da ya babu inda inasan ta wato mana zagi ko abu shafi cin mutunci illa ko ya faɗi gaskiya ne game da abin da ya faruwa akan cewa mahaifinsu shi wato mana limamin ɗan kogo yana kiran Allah da sunan matarsa an gane ba yana kiran Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen mata irin su Khadija an gane su Halima su abin da ya kama da haka an sai ta wannan ba daidai bane shi wani abin ilhadi ne daga kuma sunan garin nasu za ga cewa hatta su yaran shi wancan mutumin lokacin da so suna tattaunawa mai sun yadda da abin da shi ne shi dan nasu ya fada cewa shi ma yayin kuskure yayi ba daidai ba da ya kira Allah subhanahu wa ta'ala sunan matarsa amma sai ke yaya tawa a gari cewa shi ɗansa shi ne yake zagin babansu su su wa inan yaran da suke ƙoƙarin karewa don ka saurari abin da kyau za ka ji ne yana cewa da fatan abin da kuka tabbatar min me haka ne babu matsala suna amma ne masu tabbatar masu cewa ai eh, tabbas haka ne tabbas ne abin da ka faɗa ne haka ne mun yadda amma zai ta me zai kai yaro ko da cewa ya zaga masa mahaifi da ka ga me inda za ka kai kotu ka hada hadda yaran ka gaba gida kai su kotu cewa sun zaga mamaye mahaifi a can wani guri da shi uh, uh, uh, wato mana abin da ke faɗa wato mana a cikin wani kasar nasa ike ta don haka ni na gama shiryawa a ciwo shi maganar da wato an yake yi wato mara ɗansa ya zagi mahaifinsu ya yi masa sharri da cewa wani kuma na shi shi shi shi mai yana kiran Allah subhanahu wa ta'ala da sunan matarsa sansanin kuma yayi musu shayar da cewa insha Allah yanzu a kunna shi ma an same shi kuma kowa taɓa yi wannan da yanzu ta da wannan wannan farma ce ta dawa kamar mun muke so a ciki amma za su ta takarda da jan biyu a kan maganar kafin kamala da matsayin ɗin yana bauta wa matarsa da matsayin ɗin yana bauta wa shuwa kakadar ya koya mana bauta shuwa kakadar duk kuma gaba ɗayan mu nan ba wanda za a koya masa bauta shuwa kakadar da ya dace ta yawa to shi alhamdulillah an ga abin da faɗa kuwa cewa ya ya gama shiryawa zai kai yaro kotu akan cewa ya zagi mahaifinsa ya masa ƙage da cewa wai ya kira Allah sunan sa Allah sunan matarsa sannan ya yi masa ƙage da cewa wai wasu na bautar shi a abdulkadir da shi da 'ya'yansa suna bautar shi a abdulkadir ma'ana shi baban nasu da kuma su 'ya'yan gidan suna bautar shi a abdulkadir ya gama shirya yaro zai ga takarda da jan biro an sako wa'annan bayanan a cikin takarda da zai kai shi kotu a isan matinsa to shi sanar abin da yaro ya faɗa ne ya faɗi gaskiyar zance ne shi shi wani kunkume ya kira Allah wata ala da sunan matarsa an gane da wannan da kamata ya a ce ka duba girman haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ba haƙƙin mahaifinka ba za ka duba ta karwa cewa shi da ikira sunan eh, da ya kira Allah subhanahu wa ta'ala da sunan masu ba zagin Allah bane subhanahu wa ta'ala wasu mana wasu da'awoyi ne da suke cewa ba tabbatattu ba kawai dai domin a ikar a tada kura a shi abin da yaro yake magana cewa ka bashi amsa me dalilin da yake nuna cewa wasu mana ya halatta a kira Allah subhanahu wa ta'ala sunan mata shi abin da yake magana kenan ba ka kawo masa cewa da kai aka bikin mahaifiyarsa ba da kai kai ragon sunansa kai kai kai kaza kai kai kai kudin gina gidan daga da aka haife shi duk wannan cuta ba dalili ba ne yau yaro ya ce ka masa ƙur'ani da hadisi inda ya halasta a kira Allah sunan su Allah sunan mace ta kuma wasu mana tuhuma ta biyu da yake tuhumarsa da cewa ya yi musu sharri cewa suna bautar shirin abu ƙaza ya yi mahaifinsa sharri shi ana bata shi a tsadar kuma ya mutu sharri shi yaro abin da ya faɗa shi ne akwai wani abu da aka koya masa tun yana yaro da aka ce an koya masa mai an koya masa a gidan ko a shi wani abu mai bayan ya zo a wani littafi sannan kuma akwai sanadinsa a gidan ya rantsa cewa shi kansa yana da sanadin wannan abin an gane na shi wannan bautar da ake magana a kai dan da haka idan ka ce littafi wata baka yarda da shi ba to a sai ga sanadi ko shi wato mana shi sanadin babu ne ko ko akwai tabbato yaro yana da sanadi mai tabbatar kowa yana da sanadi sai dai wani ya ɓoye. amma in dai aka samu sanadi a hannun yaro yake tabbatar samu wannan abin mai kai ma kana da shi ita wannan ibada da shi yaro yake magana shi ne an koya masu cewa idan kana da wata bukata ta duniya ko ta lahira shi da ka tashi a kaddare dare ranar talata kafin kullowa alfajir kai alaula kai sallah raka'a biyu an ga ka wato ana karanta wato wato mana ƙulƙuli a ɗan kafirin ƙafa goma sha ɗaya bayan ka karanta fatiha sannan sanar karanta suratul ikhlas sau goma sha ɗaya bayan fatiha a sannan bayan ka idar sannan sai ka kira sunan shi abdulkadir an gane sau goma sha ɗaya shi ma da wato anin sigar ya sai bi abdulkadir muhyiddin ya sai ya sai bi abdulkadir muhyiddin ya sai bi abdulkadir muhyiddin ya sai bi abdulkadir muhyiddin sau sha ɗaya kaga an ba abin adadi ko da sigar cewa ga abin da zaka faɗa ya sai bi abdulkadir muhyiddin an gane bayan kayi wannan sannan sai ka fara kawo ka fuskanci wato an asabba ga da illa shi a zuƙa da ka fuskanci inda ƙasa take sai kai taku ɗai dai dai ha goma sha dai kana ambatar sunan shi Abdul Qadir dan din ɗin goma sha dai kana taku an gana a cikin takun kana rera waɗansu baituka kana cewa a yi zuri kuri baimun wa anta bakhirati wa uzlamu fi duniya wa anta nasiri wa arun ala ra'il hima wa huwa bil hima idza dhalla fil bayda'i qalu ba'iri wata abin da ke faɗa ake ta zuri rikin yi bayan wasu da firat yin da Allah shau ka kyale ni har zalunce same ni wani zo zalunce ni alhalin kai ne tana na a rayuwa kai na da ban da kowa ba sai kai wa anta za zaka bari a zalunce ni wa uzran fi dunya wa anta za zaka bari a zalunce ni yanzu alhalin kai ne mai taimako na ran sai kita wa harun ala ra'il hima wa huwa bil hima ai abun aibu ne sai zaman so aibu gare ka ya yau. a fi a matsayin kare na kula da bayi a waye gari iqalu ba'iri wato mana a samu da bai bayin kuma ta yi bata a cikin sahara ai abun aibu ne gari ne kaza ba abin da aka dinga faɗa yake na a cikin wannan takon naka sai yaro sai ta wannan bauta ce a kuma gaskiya ne bauta ce da shi a al'adun jiya ga sarki mun sa za kai shi kotu to akai kotu din Allah ya kai mu yau sai a je a gaban alƙali ja yaro ga ka sai ka kare ko a gaban shari'a ba a cikin kogo ba lalle inda a cikin kogo an kasa ba shi amsa shekara tara an kasa ba shi amsa a kogo an kasa ba shi amsa to a kotu sai a je a ba shi amsa sai a iya ba shi amsa ko ga alƙali yawa ne a bakin alƙali babu yan kowaye ba ko abin da kai sai yaro sai alƙali ba ka magana ta gaskiya an ka duba ita wannan matsala ta cewa zai kashe kotu kamata ya ka fara tuhumar mahaifinka da cewa ya yi kuskure ya yi laifi duka wani al'amuran da yaro ya faɗa duka suna da alaƙa ne da mahaifinka domin shi ya faɗa shi ya nasanta a cikin littafinsa da kuma rubuce-rubucensa da aka ruba ita wannan waka da yake magana cewa zai kai shi kotu a kansa a wato mana kanta ita ce labbaiki ya labbaiki ya labbaiki ya maimunatu na'amanuna na'amanuna na'amadu wadu maimuna wadil araki ga ya mana lotun da zamu ga maimuna begenki ya gasa zuciya ya kankalan da idan duna duka mu gaba daya bayinki ne mu maimuna ranar arastu bi rabbikum muka kulla sharqi maimuna ranar alastu bi rabbikum na gaida ke maimuna ranar arastu bi rabbikum kin tara kowa maimuna ranar arastu bi rabbikum kin tambayo ya maimuna kika ce alastu bi rabbikum muka ce bala ya maimuna a kika ce mu kawo alƙawar muka ce na'am ya maimuna labbaiki ya labbaiki ya labbaiki ya maimunatu tutar sani ranar bala ta karkadawa munatu ranar bala dukkaru sai sha'ani gaban maimunatu ranar bala ushaku sun narke gaban maimunatu ranar bala a sun sha'ani gaban maimunatu ranar bala jilaniyan shagali gaban maimunatu mahdiyu ma ranar bala ya girgizawa munatu ranar bala khairul wala ne shamakin maimunatu ranar bala khairul wala ne dogarin maimunatu kammani ma ranar bala ya ce mu zo mu ga munatu ya tara ƴaƴayensa don su yi gaisuwa gun munatu sahlubul abdullahi ma ya nuna zainu munatu na khadija ya yi mana yayyafi ga ruwan sanin mai munatu har zuwa ƙarshen waƙa da za mu samu lokaci insha Allah a sharhinta sosai da ya kamata a cikin wannan waƙa da aka rubuta, cewa mahaifinsa ne mai ikira Allah subhanahu wa ta'ala ne da mai munatu da ya zo cewa labbaita labbaita la bai taɓa labbaik Allahumma labbaik ba ko sai ce labbaiki ya labbaiki sai fara sai kira sunan matarsa ko labbaiki ya labbaiki ya labbaiki ya mai nuna da ce labbaik Allahumma labbaik ba lalle ya kamata a je kotu lalle ya kamata a je kotu lalle lalle lalle aka yaro kotu domin ya kare da awarsa kan cewa mai mahaifinsa ya kira Allah da sunan matarsa lalle ga abu mun gani na amanu na na amanu na na amanu na maimuna me na amanu na amanuna na maimuna har a ciki za ga cewa yana kokarin fifita waliyansa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ma kaga zagi ne na biyu zagi ne na biyu gaba abin ke cewa mai ranar bala zukaru sun sha'ani gaban mai nunatu ranar bala zakirai su ce yawa a kaji suna ihu sun sha'ani gaban mai nunatu kana bala ushaku sun narke gaban mai musu ganin ushaku masu ishki san Allah masu wanda ba sa cin abinci suna tafiya a kafa ba takalmi su ne sun narke gaban mai musu a gaban wata suke so ko sun narke gaban wata suke so tare bala babu sun sha'ani gaban maimunatu tare bala ubai su ne masu sha'ani a gaban mai murna su ne masu kaiwa na aljanna su kaiwa na wuta su ne masu sha'ani gaban mai murna komai an ba su an ba su tasirifi da da komai su shigar da aljanna su sa wani aljanna su ne masu sha'ani gaban mai murna an gane ranar bala jilani yayi shagali gaban mai murna ranar bala jilani ta zuwa da shi ne mai shagali a gaban mai murna an ga shagalin nasa ne a wannan rana an gane haka na mahadi shi ma ya girgiza munatu ya tashi ya yi rawa gaban mai munatu a gama mahadi ba da zai zo shi ma tashi ya girgiza a gaban ya yi rawa shi ma ya ya amma shi manzo salam ranar bala khairu wala ne shamaki maimunatu amma shi ne shamaki shi kawai shamaki ne kawai an gane kawai je kana yi ka ko <laughs> shi shamaki amma shi ya ni shi ba gali sai abu sai sai manyan kudubai su ma gali da sha'ani a gaban maimunatu wal iyadu billah ranar bala khairu wala ne dogarin shi ne dogari a mukamin da kana yi ta amma su sha'ani da shagali sai shahunan su sai ka sai ka abu arziki lai a lalle ya kamata a je kotu lalle a lalle ya kamata a je kotu a gaba da kare a ba yaro amsa sai wani abin mamaki shi kansa ya wanke yaro abu ta laifinsa A laifin da yake tuhumar yaro cewa ya yi ya wanke shi a cikin bayanansa da kamar za mu iya saurara yanzu ya wanke yaro ya yana ya wanke yaro da bakinsa kamar da za mu iya ji ce duk abin ya zama haka wasu ɗan kiran ciwo ne shi dai yaron mu yanzu a cikin faɗa mun cire shi dama bai shi da ko da yazo nan aka yi mata hannu biyu ya ce dan Allah ka rubuta aka yi shi kuma ina nan a matsayin ubansa ina ɗauke da shi a matsayin ɗana na adam kuma fata na Allah ya tabbatar da shi da sabati wannan abuwa da ya faɗa ya tsaye da imanin ya dawo ya zama kan sakari da rarre irin ya dafa wa turban kakansa dan kakansa ya rayu salihan ya mutu salihan mu ne shaida a kai alhamdulillah an ji ko a shi yaro da an bai shiga rigimar ba ya fa dai sa shi ya cire shi an gaba da shi ake rigimar ba da mahaifinsa yake rigima na me kuma za a waye gari kana da za ka yaro kotu duka ce duk wannan abin duk sharin da ya mahaifinka a je ka ce ka yafe masa an ga da an bai shiga rigimar ba dama gaba ki ɗaya dama ba shi da laifi bai ma shiga rigimar ba don haka ma an fitar da shi na mai haka daga magana a ji akwai kotu lallai akwai nau'i na mai na tsanantawa ko na kiyayya ko na abin da ya kama da haka a game da yaro duka abin da yake magana dai wato yana da awar cewa ya yaro ya tasirantu da wahabiyya da salafiyya da al'amura da abu shafi izala yaro ya shiga izala kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza wato eh, duwa'azuka na izala ya masa tasiri wa'azuka da al'amura da katuka na sunna ne ya masa tasiri ya bar ta farkin mahaifinsa ita ke tare zai kai shi kotu to lallai akwai wanda suka tasirantu da da awata sunna bayan yaro a cikin gida lalle akwai da sun sasurantu da da'awa ta sunna a cikin wannan gidan daga cikinsu akwai kai mai magana kusan kai ne tsawon gaba wanda suka tasirantu da ne da da'awar sunna suka amfana da ita a cikin rayuwarsu da cewa in kana da'awar cewa yaro ya bar ta farkin kakansa ya ce malam kaza ka mulhidi ne ya ce kaza kai ma ka faɗi manzanni mako suke kama da haka ko ya abin da yake sama da haka ma da zamu kunna muryoyin ka yanzu inda ka tabbatar da kanka dawa yau shi kafin hana ka da hana kai latu kowa kuma shaidar don ina yi a faɗa kuma ƙarshen ta ina yin da jahilci ne kuma amfanin karatu ke nan ka je mutta wanda da baka sani ba sun ji shan ka tabbata maka babu ka sanya. kuma ni tsari na kin abu nawa ne a da ina kai yanzu na gane mutane na daina shi wannan ne aiki kafin hana ka da hana kai latu kowa kuma shaidar don ina yi a kuma ƙarshen da ina yin da jahilci ne kuma amfanin karatu nan. ka je mutu wanda da baka sani ba binciken ka ya tabbata maka babu ka canja kuma ni tsari na kenan abu nawa ne a da ina kai yanzu na gane bata ne na daina shi yau alhamdulillah ka kira da awar sunna akan cewa mutane a koma a je a karatu a babban mafarke mafarke ashe wa'azin da ake yaji ya zuciyarsa ya ajiye mafarke mafarke ya ajiye duk al'amura da da suke a kaina cewa abu nawa ne yake yi a da daga baya gane ɓata ne ya bari an gane don haka na a cikin yaro yana da yanci ice ga shi mai baban ku yayi ilhadi a cikin yana da yanci kai kan ka gano daga cikin abin da aka gina ka mai akwai abin da ɓata ne kare na an gane ma'ana ba kusa ma'ana ɓatacce ne kenan an gane sai gane a shi ɓatacce ne sai sai ya bar wa'insu ababe da ce sai ya abin sai sai rabu da su baya yi lalle ya kamata yaro a kan shi ya kamata a kan shi kotu yi bayanin abin da ke gaskiya ne lalle kuma akwai wanda suka a suka fa'idanta da wa'azin izala ko lalle cewa muna kira lalle wa'azin kasan nan da ake da abin wa'azin jiha lalle a ƙara dawo da su a zo a ci gaba da yi domin akwai masu amfana akwai masu gyara ayyuka ko lai wa'azi yana tasiri lalle lakcoci suna tasiri mutane suna gyara ayyukansu lalle alhamdulillah har suna gane abin da suke adawa su anin ɓata ne sun fara gyarawa ko yawa shi ne yaro ya fara gyara shi ma uban yaro ya fara gyara ga shi nan yawa shi ha akwai inda yake nasanta mayafinsa ita ƙwarin siffa ta ce siffa ta dujal da yanzu insha Allah za mu kunna ya ƙara tabbatar wa kansa cewa lalle yana amfanuwa da wa'azin sunna an gane ya fara shan sunna ta fara ratsa shi shi sa ya fara faɗar wa'annan maganganu da yake faɗa a cikin wa'annan lokuta wannan abin da yake zaki da muke yi yake cewa Muhammad duniya shi ne abin Allah suke yi abin manzon Allah shi ne suke yi shi kadai suka sani ba su jala ba ta taba zama da ba kuma ina kalubalantar mutum in ya isa na fito man da hujjar yin da su jala har ka fi zama duke ka ce ban yi to mun zaman jara na bace a fito jala da mu taba tsaninta a cikin manzon Allah inda akwai gun da ta zo tabbata mu kawo nuna mu ku sani ta bajojala ma tana cikin kayan kitan da ya kamata ku guje ta dalili gaba ɗaya ma ba ta cikin al'adar musulunci da tuzula ta turawan ta nasararci turani da su da kawo ta ai dan haka batun ya ta mata babban ba an ta mata ba jala wani ba ta zuwa ba jala kamar gotar a ce ba guduri ta mace ba gudura dujal a ce ba dujala ko ba na namiji ta mace a ce ba dujala ma'ana yan dujal ko abar dujal ko kayan kiran dujal ne kada ba dujala shi ne tsayuwa mai riyadun janna burin zikiri an ka ce ku yan zikiri wani zikirin ba dujala ba dudana ba suke yi ba ce mutane na turawan ingila suke kawo kuma ba a isa ka kawo mana ita na tsiyo ba a ita don da ita a kawo mana ita na na'am to an ji ko cewa ita ba dudala da suke zikiri a wajen su cewa yanzu ba zikiri ba ce an ga wa'azi ya ratsa shi cewa yanzu ba dudala ba ba ainihin zikiri ba sai yanzu a wajensa saboda wa'azin Ibala ya ya ratsa shi ya shiga jini da tsoka an haike fita cewa an karu ba asalin karmar ai daga ba daga dujal ne za ka iya ba dujala ta mace kenan za ka iya ba dujali kaga a dukkan babu eh, inda aka san wanda ya zo da zuba dujal eh, da daba dujal din sai mahaifinsa shi ne yake kiɗa ta ko a matsayin addini ka sai ke ta ba dudala ba dudali kaga waye dudal din da mun shafa nasa abin da ke faɗa a cikin littafin sa mai suna fasuhul qaribul qadir fi kayfiyat dhikri bil bandir shafi na uku yake ta ilamu ya ahbabi anna dhikra bil bandir zikrun sharifun cewa shi zikiri da bandiri zikiri ne wanda yake ne mai daraja wa amru munifun muqarribun ila Allah ta'ala wa muwassilun ilai wala amari ne wanda yake mai kusantar da bawa zuwa ga Allah Idan kana zakiru bihi ma'zunan min indillah idan mai mai zikiri da bandiri ya kasance mai Allah ta'ala ya masa izini fa zakiruna bihi ala sahaba ai masu zikirin Allah da bandiri suna a matsayin sahabbai ne da suka tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hum yawa shi suna kiɗa bandiri suka tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka wani ruwaya da ba tabbata ba yaushe wa ala qadami al mala'ikatu allazina yabribuna qubula kuma suna a matsayin mala'iku da suke doka badujala fi badirin a lokacin yakin badar lil ibtihadi bil fatahi domin farin ciki da annashuwa gaba da nasara da manzo ya samu amma su bazu zalata wato malakuna a matsayin mala'iku ne da suke duka ta lokacin a yakin badar yau sai wa'azin ibada sai rada suke ta wani abin dukariya ne bai ma tabbata ba an ga ba muka ce bai tabbata ba a ga shi yake cewa bai ma tabbata ba an ga ba dugala ba dugali an gane in an yi sama su kawo masa nafsi an ga mu ba kawowa muka yi ba ga shi da abin da mai kun kai yake faɗa da aka sai sai a san yadda za a yi ko yau shi ya faɗi wannan magana ne a cikin fatuhul qarib al-qadir fi kayfiyat dhikr bil bandir a cikin safaha ta uku sai wata magana ta uku da yake cewa shi ma kun sai a zo abin da ya tsalle tsalle kawai ba zikiri ne ba tsalle tsalle ne duk wannan zikirin da ake na tsalle tsalle da abin da tsalle tsalle irin yadda yan izala suka faɗa shi ma ya koma yana faɗa tsalle tsalle yan tsalle tsalle an gane za mu kunna shi yanzu ya faɗa ba yana tabbatar da duk zikirin da ake yi a diga da tawato da shi ma kun sai tabbatar an ga yake aikatawa a gida da shi da mutane ya zama tsalle-tsalle da haka shi ba zai bai ga shi ya girma wannan shi yanzu abin ibala ne ya ratsa shi yadda ni na bashi hakkin da na dauka waɗannan nawa wani kai mai ya raka ne musa shi a kamar ya koma dinga saka hannu cikin misali ya ya babu a gun aka sallah bai iya yanke tsalle-tsallen na ya kai tsallen nasa yace ni na bashi hakkin da dauka waɗannan na wani kai mai in raka ne sa shi kabari bari koma ya dinga daga tsalle cikin nishadi da biya ba ku a gun adam sallah yau to an ji ko shi zikirin an basu da yayansa ike jagoranta ya zama tsalle-tsalle wata bai iya yankewa a shi wannan tsalle-tsallen ba ya bi shi makabarta an ga an ga amula ɗansa an ga ya yatsa na ta buga tsalle tsalle yana ta buga tsalle gane kaga abin da shimafin sai yake aka ta yanzu zama tsalle a wajen tsalle ba ibada ba tsalle ne saboda izala ne ya ya firantu da wa'azi ya ya shiga dinin tsoka ya fara ganin abin da ake a gidan ya zama tsalle tsalle ya zama ba daidai ba an gane abu abin da za a tabbatar yanzu hatta salati ya zana duk salatuttukan nan da ake aka koyar a gidansu da da abin da ake a cikin ɗariƙa na salatai biya dai na salatul ibrahimiyya yake an gane za ka dinga jin salatu salatul ibrahimiyya yake duk wannan salatukan da aka koya a cikin ɗariƙa yanzu baya yanzu yana ganin duk a matsayin al'amura ba su tabbata ba an gane a dinga bautawa Allah da su an gane yanzu salatu salatul ibrahimiyya yake alaka kenan wa'azin izala mai ya ratsa shi bayan ya ratsa yaro ya fahimci gasa shi ma ya fara biyo sahu ya fara biyo hanya an gane yawa shi hatta wato ana akwai wasu al'ada da sunan ibada da suke ya aka kira wato sunan shi Gilan suna dafa kai an gane aka kira sunan shau sai a dafa kai duk wani al'amarin yana ganin ba daidai ba ne dubi da ne an ga shi sa ba yi za ka taɓa gani yana yi ba an ko mutanen su ba ka taɓa gani suna yi ba domin wa'azin izala mai ya ratsa shi da shi wannan abin abu ne da mahaifinsa ya tabbatar a cikin rubuce-rubucen su ita lasu ubali marramani bi ribatin idan rabiyat anni kiramu ashirati فدق بنادير الطبول ولا تخف فدق بنادير البطول ولا تخف وغص سالم المهد الذي في الرياضة ضع اليد فوق الرأس وانهى إذا تشاء إذا ذكر اسم الضبعة الفاطمية كتا نبانا قلاوة دوان دي جيغين دوانا أبن زرقي أبو سأيكا دنكي da sunan addini idan rab ya sa'ani kira mu ashirati idan waje suka yi da ni ba ruwana kowa ma izage ni an gane yawa shi sai yawa to an yake ta fadukka banadira qabuli dan haka kai wato mana muridi na ka buga banadir qabuli ka buga bandiri ka buga budala wala ta kafkar ka tsoro wa gustarim almahad alladhi fi riyadati an gane mana ka buga ta wannan badugala ka buga mudiri kada ka tsoro amma shi yanzu me ya ya tsoro ya aje an ga an ga in zala wayan masa kai ya aje kana jin tsoron ya buga zai sako an shi sake kiran abin da badugala ko yanzu ba addini bane a wajensa sai yake ta ba'id ba iya da fauƙar ra'asi ka ɗora hannunka a kanka wani ha'iza ka sha kaɗan rinƙufa ma idan ka samu hali idan zuci da sun babba ba a tulfa tsumiyyati lokacin da aka kira sunan sha abu ƙadir gidani ka dafa kanka abin ka dafa ka kai kaɗan rinƙufar da kanka an gane in sha waye gari cewa yana ganin wannan a matsayin bid'a da haka ba zai ba kawai ya eh, eh, kake lalle wa'azin izala ya ratsa mutum sosai wato ya fara fahimtar lallai wannan abun bata ne kamar yadda ya faɗa cewa al'amura da yawa bata ne an gane yanzu ya dawo da ke su baya yi a cikin hakin lalle ba yaro kaɗai za a zarga ba da dan ya da ya ce mai munatu ba daidai ba ne a sannan duka wasu addu'o'i da wasu wurdai da su mai yanzu ya ajiye su an gane ya koma mai al'azkarin da asura zikirai wanda suka tafasa ga manzon sallallahu shi yake yi ba su ga tasirin da awata sunna da wa'azi da ake yanzu ya gane wani abin ɓata ne ya daina an kamar da faɗa yanzu da bakin sama kunna a cewa wannan abin dubata ne amma shi sa yanzu baya yi wani salatai na bidoyi duk yanzu baya salatul fati da wani ya gane duk ba daidai bane a shaka kina zai ba yaro kaɗai za a zarga ba a ce za a kai shi kotu an gane in zagi ne ba shi da ɗaya zagi ba shi yana da yanci ko abu sha uwan uwanka sa da yanci su kai ka kotu cewa ka zaga masu masu in je wannan abin ya tabbata ne zagi ne haka na kuma yana ganin cewa yanzu addini ya yi daina yinsa da mafarki sai da dalili amma ɗauki wani title da yake yada shi wani unwan yake ta nahnu asba'u dalili aina ma malana min mu ko dalili muke bi addini ba romu da mafarki ba romu da wani a ce shehu ya ce kaza shehu ya ce kaza ko abin da ya tabbata daga manzon sallallahu alaihi wasallam shi zai lalle ka ne an samu tasirin da a suna kamar yadda mai tasirin suna yi ya ainihin samu ga mai bangaren shi wancan yaron da ake magana an gane sabanin abin da mahaifinsa ya tafi a kai an gane ika faɗa a cikin waƙinsa ike cewa akai akai ya ita tsir fil auliya jami'ahum wala tan taqid tandam wa shammir bi khidmati fa in inni ra'aytu al-i'tiqada wa wilayatan in wal intiqadu sharu jinayati ike cewa ya kai ɗan uwana ka ƙudurce game da sha'anin girman waliyai gaba ya kuzuta girman su an gane wala san tsakai kada ka ringe musu naƙadi in sun faɗi magana ka sallama ko mai za su faɗa ka sallama kada ka ce a kama dalili ina qur'ani da hadisi an ka sallama wa wali duk abin da zai ce ka aikata ko ko me duk abin da ka ja faɗa amma ya ce mai na hana asba'ul dalili aina ma mala dalilu mu masu bin dalili a kawo mana qur'ani ko hadisi in ba kawo me ba za mu aiki da shi ba hakan an samu canji ko lalle yaro ya kamata ya kai shi kotu lallai ya faɗi hujjojinsa an ga tun wani waƙe nasa ita faɗa kika saddiq wala tadna ila al-inkari ita ta duk abinda wali zai ga maka gazgata wala tadna ila al-inkari kada ka kata zuwa ga inkari ka ce aika abu kaza ba daidai bane duk abinda shehu ya aikata ka sallama kawai fa innahu lama'atu rabbi jari domin hakika azaba Allah ne tana gudana a wanda su saba waliyai wanda saba wali zai shiga wuta <laughs> ya shi kuma na hannu asba'u dalil aina ma mal nami yawa shine bi bani Allah an yu'allimak muradahum bihi akhi wa yafhama kike ta kai ko abin da ya kai ka sallama wali ka dinga roƙon Allah ga da kai abin da wali yake nufi ko da ka karara ya saba wa nafsi kai dai ka sallama ka dinga roƙon Allah Allah ta'ala ya gane da kai mai abin da wannan wani yake nufi a cikin zantansa amma ba ka inkari ba ka ce a ga ma dalili na hannu asba'u dalil ana ma malamin ba haka ba a sallama yawa shine sai wasu an yake fa kaifa la wahum bi shar'in tahiri atammu atammu mimman akharu bi zahir ikita kaya zaka ce ba hakan ba kuwa wahum bi shar'in tahiri a tamma su sun kasance masu cika da sanin a shari'a tsarkakiya sama da wanda suka riƙi zahirin shari'a a so da suka riƙi ilimin baɗi sun sun fi sanin wanda suka ta suka riƙo da ilimin zahiri a zama na da su da ilimin baɗi da ilimin haƙiƙa sun fi sanin Allah sun fi sanin wato abin da ya kamata a yi ma sama da wasu malaman shari'a wanda suka riko da zahiri haka duk abin da faɗa mai a sallama ba sai ke sami muna hanu asbaqul dalil aina ma malin nabi lalle kaga an samu canji da ci gaba ya kuma kuna su ita fal hazar al hazar min al inkari idan a tsawatan ma kakka suke kai inkari abin da wani zai gaya ma li awliya rabbina al aqhari kada kasance ka musu inkari in kai inkari zaka shiga wuta in kai inkari zaka an gane ki kawai tilsila da Allah ta yi min mana isharar cewa lokaci ya kawo jiki a nan فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu Allah ubangiji madaukakin sarki ya saka malam Muhammad al-Mursala da alkhairi a bisa irin yadda yayi amfani da lokacinsa da kuma irin ilimin da Allah ubangiji madaukakin sarki ya azurta shi da shi wajen kokarin ya binciko mana abubuwan da suke na gaskiya dan ya ga ya amfanar da mu ko shakka babu na san cewa yan uwa za su gamsu da cewa kamar yadda wannan lakta mai albarka aka sanya mata take da allura ta tono garma ko shakka babu wannan lakta ta ansa sunanta domin idan muka duba za mu ga cewa a daidai lokacin da shi wannan mutum yake mai kokarin kare wani abu wanda yake na zalunci da mahaifinsa yayi to sai aka samu akwai wasu abubuwa masu girma waɗanda da ba mu kai zuwa gare su ba amma a sakamakon kokarin da yake na kokarin kare wannan kato bara da mahaifinsa yi sai aka samu irin su malam suke daɗa fito mana da wasu abubuwan waɗanda da ba mu kai zuwa gare su ba misali yanzu a cikin irin baitukan da malam ya karanta wanda shi wannan mahaifin wancan mutum ya wallafa a cikin wannan littafi a dai cikin ita wannan kasida ta mai mai maimunatu mun ji irin yadda yake faɗa wata magana mummuna ta yadda yake sufanta manzo sallallahu alaihi wasallama da cewa a ranar gobe alkiyama zai kasance a matsayin dogari a wajen Allah Ubangiji matsawakin sarki amma kuma ya siffanta waliyansu da cewa su ne waɗanda za su yi shagali ma'ana su aiwatar da irin abubuwan da suka ga dama a wannan lokaci kaga wannan ko shakka babu magana ce wacce ta kai matuka wajen zalunci don haka na san cewa ko shakka babu yan uwa za su gamsu a cikin zukatansu cewa wannan zama ba ana yin sa bane ba don ƙoƙarin. ma'ana gamsar da ishirwayyar yin da shi wancan mutum a zama ne wanda ake shirya shi don ƙoƙarin wayar da kan 'yan uwa da kuma daɗa fito musu da abubuwan da ake ƙoƙarin <clears throat> yaɗawa na zalunci don mutane su kasance ala ce. Allah Ubangiji maɗaukin sarki ya saka malam da alkhairi ya kuma ƙara ƙarfafa masa gwiwa wajen ƙara fito da abubuwa kwatankwacin irin wayannan don amfanar da mu don haka ya uwa saboda yanayi na lokaci ina mai farin cikin gabatar da abun magana zuwa ga 'yan uwa malamai waɗanda Allah Ubangiji ya albarkaci wannan zama da su zan yi ƙoƙarin miƙa abin magana zuwa ga malam Muktar Abubakar malam Bukhari Abubakar malam Muhammadu Bukhari Abubakar wato na'ibi na biyu na wannan masallaci mai albarka don ya allaka da ana maganganu masu albarka dangane da wannan lakta da ɗanyen uwa ya gabatar malam falta tafaddal mashkura أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ah, abinda malam ya gabatar ba shi buƙatar a ce a yi ƙala a ƙara wasu abubuwa saboda in aka ce za a janyo wani abun sai abin da ya faɗa kuma ya guje daga cikin ƙwaƙwalin mutane amma dama can ni na gaya wa limamin kogo a lokacin da wani mawaki ko wasu mawaka 'yan tijjaniya suka yi ɓatanci ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam za su taka gadon bayansa da irin wannan lafazin ya fito iya garki ya fito iya ɓaɓatu kamar da gaske dama ni na gaya masa cewa wannan magana da ya faɗa cewa ‘yan izala zai ce su yi haƙuri da kansu za su rugurguje ɗariƙa idan ka duba ya yi gadon mahaifinsa ne a cikin maganganun mahaifinsa da yake yi a littattafai ko a waƙoƙi nashi za a ga akwai tafiya tufka da warwara haka shi ma a maganganunsa idan yau ka ji ya fito a siffa ta ƙwarai to gobe zai fito kuma a akasin haka Da haka bai kamata ba ma ya fito yana cewa ɗansa zai kai shi kotu kamata ya yi shuru kamata ya yi shuru domin yau gashi aka ce allura ta tono mai garma gashi an kawo inda mahaifinka guraren da mahaifinka yaka tobara a fili ƙarar al'umma sun je gashi an kawo inda kai ma kai taka ka tobarorin ga inda ka tuba ka musulunta kuma ga inda ka koma eh sun ma'amanu sun kafaru sun Zadu, kufra to ni abin da nake so in lallashe ka ko in baka shawara alluran nan fa kada ta tono garma eh an samu hayaki fudda na kogo to wannan kuma menene shi kuma malam malam malam murtala to kuma akwai waɗanda kuma su kuma suna nan suna jira su ma suka sami irin wannan kaga garin sai maka zafi ya maka kunci eh ka ce ka tafi misira za ka je wani yi batanci ga manzon Allah an rasa wanda zai zo ya kare martaban manzon Allah sai kai daga Najeriya ka tafi yawan ƙasan Misira, yawan malamanta yawan ilimin da Allah tabaraka wata'ala ya ba su a rasa wanda zai fito ya kare martaban manzan Allah a da aka yi sai kai daga Kano Najeriya wanda kai a gidanka aka baka ma batancin da aka yi wa manzan Allah ba kai saka warware shi ba cin mutuncin da mahaifinka yi wa manzan Allah shi ya taba Allah wallahi ba kai saka warware shi ba saboda haka ‘yan uwa wannan allura ta tono garma allura ta ne ta tono garma dai mu ce Allah ya sauke Allah ya ganar da kai ya shirya ka ya shirya da ƴan uwa musulmi kuma gaskiya ina so in tabbatar wa da al'umma tafiya ta addini tafiya ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta yi karaji ba sai da ilimi sai kun tashi kun yi karatu kuma karatun nan ba ana yin sa bane rana ɗaya ko a sati ɗaya ko a wata ɗaya ba yin shi ake yi da gaskiya a dage saboda ne saboda al'umma za su samu kansu ne idan sun yi ilimi ba za a dinga ɗauko kowace hauka ba a tara ku ana rena muku wayo ba sai kai mamaki mabiyansa da suke wanne ihu suna kabbara shin wai wane irin mutane ne su ɗan tauri ne ko to Allah ya so yake alo salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ubangiji ya saka malam Muhammadu al-Bukhari da alkhairi dan haka ina gani ba tare da na ce wani abu ba zan mika abin magana zuwa ga na'ibi na ɗaya kenan na wannan masallaci mai albarka malam Ibrahim baba don shi ma ya amfanar da mu da abin da Allah Ubangiji maɗaukakin sarki ya sanar da shi na ilimi bismillah malam بسم الله alhamdulillah wa salatu لله والصلاة والسلام على رسول الله wa آله wa ومن والاه Hakika wannan lakta da malam Murtala ya gabatar lakta ce mai matukan muhimmanci kuma ba mai jin daɗin ita wannan lakta da shi ma Murtala ya gabatar sai ɗalibin ilimi tabbas mutumin da yake ba ɗalibin ilimi ba ba zai gane tasirinta da daɗinta ba tabbas wannan abin da nake faɗa mutane da dama su fahimci abin da nake so da faɗa wanda yake ba ɗalibin ilimi ba musamman ɗalibin da yake ba larabci ba ba zai fahimci gwalagwalan da ke cikin wannan lafsarta ma mutala ba sannan kuma ba zai fahimci fa'idarta ba da kuma darajar ilimin shi ma mutala dan hakika wannan lafsa ta yau da sauran lafsoci da ma mutala ya gabata zai za su nuna maka cikakkun ko kuma ce girman zurfin ilimin malam mustala muna fata Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi kamar yadda malam ya gabatar da cewa wannan lafsuci da ake yi ba wai dan zage wani ba ko a yi masa karafi ko a yi a'a wani abu ne mai muhimmanci wanda duk lokacin da aka samu wani mutum yana suka a cikin addinin musulunci yana so ya lalata addinin musulunci a tashi a yi masa raddi wanda daga cikin magabata ya habi ne ya haya yana cewa الرد على أهل البدع هو الرد على أهل البدع مجاهد من يرد ما بدعة ما تساقو أو أتين الدين مجاهدين من جهادين من أوكا الدين الله an tambayi imamu ahmad bin hanbal allah ta'ala ya masa لما game تمن mutumin da ke sallah yake kiyamun ake cewa shin zaka fifita shi akan mutumin da yake raddi ga masu kawo abubuwa da a cikin addini sababbi wanda babu su a addinin sai ce shi wancan mai sallah mai kiyamun lail lalansa yana taƙaituwa ne a kansa shi kadai amma shi wannan yana kariya ne ga addinin musulunci wanda zai shafi kowa da kowa wannan raddin nasu zai shafi kowa da kowa ni mutumin da aka ɓatar da shi zai yana son gaskiya ya ji abin da ake faɗa ake warwarewa na wannan matsalolin zai fahimci addini ya dawo ya gyara addininsa da haka waɗannan laktoci ne masu matakan mahimmanci wanda ya dage a basu ihtimam a basu mahimmanci na musamman na kulawa na musamman muna fatan Allah ta'ala ya saka wa da shi malam murtala alkhairi kuma waɗannan laktoci ne da ya dace mutane su dinga halattar su a ba da gudunmawa sosai wajen gudanar da su ni abu ne ba mu cika munafiki ba ɗan gabas gabas ne ni mafi mafi yawan mutane na da sun fi zuwa lafisi na tara haka an gane ba ah, ana ihu ana kan mutane sun fi zuwa wani amma su na ilimi mutum ya zauna ya hallale masa'il ba ta ku gane ya ɗauki masa'il ya hallale su mutane ba su samu da ba su damu da wannan ba kuma ba wani abu ne jawo ba sai rashin bibiyar ilimi da rashin bawa addinin musulunci mahimmanci mafi yawan mutanen mu gaskiya kamar yadda malamin malam kazin hafizahullah yake faɗa mafi yawan mutane su ji suke yi ba sa karatu kaga shi ko mai ji ba zai iya bambanta ne ilimi ba ko me ba ilimi ba kusan kullum haka ake shi mai ji wanda ba da littafi yake ba ya taɓa gane menene ilimi ba me kuma ba gada ina ba ta an gane da dama za ga wasu ba gada suke yi wani za ga ya gama a yanka a aya ba daidai ba hadisi ba daidai ba a ƙawal na malamai ba daidai ba ana kuma kabbara ana ihu ba ta gani amma kuma ba shi ne amma yanzu su ma mutala wannan wanda su zauna su hallala abu duk da Allah ya gabe shi da wata rashin lafiya ta in ina billahi lazi da a ce ma mutala ba shi da wannan cuta ta in ina da abin da zai fito da shi Allah ne ya san kadai girmansa wani abubuwan yana son ya faɗe su ba amma saboda wannan yanayin sai ya bashi ya so ya sauto yake sai ya kyale ki saboda yanayin wannan rashin lafiyar ta muna fata Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya sanya masa juriya a wasu waɗannan abubuwan nan gaskiya sai da juriya sosai sai da juriya ko malam yana son ya waɗannan abubuwa na raddi da abubuwa na muftari'un sosai sosai ina ga dage wasu sosai nan da dama wannan lakta da za a yi ya gaji a ce kusan sati uku an yi ta amma mafi yawa saboda yanayin dan adam sai ka gana manta sai na zo masallaci ban juma'a zan tuna ko kafin juma'a da kaɗan haka sai na tuna kaga kuma bai dace a ce an a wannan rana an sanar ba da sauransu shi sa wannan lokacin kawo har wannan lokacin amma a cikin ma an yi wannan lokacin mai amfani mai fa'ida muna fatan Allah ta'ala ya sa mu dace subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu Allah ubangiji ya saka malam da alkhairi duba da yanayin kurewar lokaci ina gani zan gabatar da abin magana zuwa ga matashin malami wanda kusan alhamdulillah zai zo zai gabatar da abubuwa ko kuma kamar yadda 'yan uwa suka riga suka sani a kowane lokaci a duk lokacin da ya rike abin magana yakan yi ƙoƙarin bayyanar da abubuwan da suke cikin zuciyarsa cikin sauti wanda yake ƙasa-ƙasa sai dai kuma yajin da wannan ƙaramin sautin nasu yake ɗauke da shi yakan hana ma'ana gingima gingiman ƴan bid'a samun yin bacci ko kuma rantsawa wanda wannan dan uwa shine malam Muhammad Kabir Bashir Abdulhamid unguwar zage ko na ce kofar Wambai dan haka dan uwa faltafadul mashkura أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya ga Allah maɗaukakin sarki yana da aminci bisa fiyan halitta na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa ajma'in sannan godiya ga dan uwa malam Murtaza Annaisi bisa wannan lakta da ya gabatar mai albarka haka nan godiya ga ragowar yan uwa wanda suka yi ta'aliki na kan shi malam amin mai gabatarwa da kuma eh, malam bukhari na ibi na wannan masallaci haɗi da malam ibrahim baba da kuma kuma sauraro babu shakka don da ya saurari abubuwan da dan uwa malam muktada annais ya gabatar babu shakka bayanai ne wanda suke masu mahimmancin gaske wanda kuma bayanai ne wanda suke fito da haƙiƙanin wanda ake rabbi domin sa wanda shine abdul jabbar da gidan ashek nasir kabara wanda idan ka ɗauko bayanan da malam saba isi ya yi dangane da ƙabiyar da ta faru ta ita wannan waka ta labbaikiya mai munatu cewa hadisa ce ta faru kanin shi yan gidan karibullah wato halifa na kadiriya kenan wanda ake sa da shi Muhammad al-Fatih ko Sheikh al-Sheikh Fatih da kuma wasu daga cikin yara na shi Abdul Jabbar wanda shi ainihin ɗan gidan Karibullah ba wai ya yi nufin kai tsaye yi farmaki ne zuwa ga kakansa ba abu ne da suke tattaunawa da yaran Abdul Jabbar a Facebook kan cewa shi yana ganin da abdul jabbar izo ina zagin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam irin su sai na ma'auya da shauransu yana ganin to ya fi dacewa a kan ya zo ya kare abubuwan da al'umma suke tuhumar gidansu da shi abubuwan da mutane suke zargin gidansu da shi na cewa sun kauce hanya ba da amsa kan waina abubuwan ya fi mahimmanci a kan ne akan zuwa da akan ɗauko wata mas'ala buwa ta zagin sahabbai wanda suka matsa ya ga abin dabban suka matsa masa kan cewa sai ya ba da misalai domin a facebook ɗin sai ya fito kai da ya gaya musu ita shi a wajen sai yana ganin kakan na saman na sun sabara yana da abubuwan da suke munana wannan sun kuma na bani umayyan muni su ya kamata a ce an zo an ba da amsa duk wannan gidan ka kabara su ya kamata a ce ya zo ya ba da amsa a kansu ba a dinga zagi sai na ma'auya ba to bacin ya dawo najeriya suka zo suka tsaye da rana suka je suka tattauna da yaran abdul jabbar sai bujiran musu da wannan matsala ita to gashi man nasir yana cewa da allah ne maimuna yana cewa da allah zainab yana cewa a cikin sunayen Allah akwai Khadija yace shi kuma Allah subhanahu wataala da yace wallahi al-asmaul husna fad'uuhu biha yace babu ta za a ka sawa Allah suna sai da ya ambaci kansa da me da wannan sunan ko annabinsa ya ambace shi da wannan sunan a da aka to shin ita bayan Abdul Jabbar a cikin sunayen Allah akwai Khadija a cikin sunayen Allah akwai Maimuna a cikin sunan Allah akwai zainab suka ce babu so dan me shi malam nasir zai zo ya dinga ambatar Allah da wa'annan sunayen ina fata an fahimta yace to kaga wannan abu na ɗaya kenan yana buƙatar su ba da amsa ba amsa yaron sai ce to shi Muhammadu Fatih sai ce to da na san ba amsa za ku bani ba da ban gudu da maganar ba domin wannan maganar da nake muku na tambayi babana bai ban amsa ba na tambayi abdul jabbar bai ban amsa ba na tambayi kasuni bai ban amsa ba na ɗauka amsa za ku bani shi yasa na gaya muku ita ita in ƙara muku wani misalin ita a gidanmu akwai wata bauta da ake yi wadda ake kiran abdulkadir jilani a yi sallah raka'a biyu sannan a zo a kalli bagadada a yi taku goma sha ɗaya sannan a dinga kiran sai da abdulkadir jilani kuma za a gan shi ya zo mutum sai ya faɗi sa, sai da abdulkadir jilani biya masa ita wannan bauta ne ko ba bauta ba nan ma ba ba shi amsa ba wa'annan shige-shigen wa'annan abubuwan sai shine wanda Sheikh Muhammad Al-Fatih dan gidan khalifa na Qadiriyya izo ibujirar da su ga yaran Abdul Jabbar akan su ba shi amsa da ba su ba shi amsa ba sai suka ɗauki wannan rikodin sai suka kai wa sarkin kogo abdul kenan shi kuma abdul jabbar yi kiran muhammad al-fatih muhammad al-fatih suka tattauna allahu a'lam me ya guda da su domin har yanzu mu dai ba mu ji wata wani rikodin da aka yi na tattaunawa shi dan gidan khalifan kadiriya ba da kuma shi abdul jabbar haka ya faru kuma daga nan sai wasu abubuwan suka biyo baya daga bangaren yaran abdul jabbar suna zagin shi muhammad al suna zagin babansa karibullah wanda me yasa yi haka shi muhammad al ya yi haka ne kamar yadda ya faɗa da kansa yake saboda ni ma gyara nake so a kawo kamar yadda abdul jabbar yake da'awa na cewa shi ne da'awarsu takin nasu ne shine nahnu atba'u dalil aina ma mala namilu cewa mu kawai dalili nike bi duk inda dalili ikarkata nan zani ita to ni ma yanzu dalili nake so duk inda dalili ike nan zan yi gyara muke so a kawo wane ya fara asusa cewa na hannu atba'u dalil abdul jabbar idan wani ya fito shi ma ite ana ana tabi'un lid-dalil aina ma malad dalilu amilu za a ga laifinsa ba za a ga laifinsa ba to amma da yake abu ne na son zuciya tukka da warwara ta suka biyo baya shi abdulgabbar ya zo ya ce muhammad al ya zo ya ce ya tuba ya a yafe masa kuskure a da haka yara na ku daina wannan magana a rufe ta an ban maganar daga yanzu to mene kuma daga baya za a dawo a yi ne ana zagin yaran ana zagin babansa ka kenan ba a rufe maganar ba kenan na biyu idan batu ne na cewa ya zagi kakansa ya zagi kakansa wato ya zagi man nasir kenan idan batu ne na haka me yasa aka ta zage shi saboda ya fito da wani abu da yake ganin me kuskure ne ko kakan na sai ice ni ba zan bi wannan kuskuren ba to a garin nan wane ne i fara fitowa in nuna cewa abin da babansa ya kuskure ne a gidan kadiriya ba shi ne wanda ya fara fitowa i haka maukibi da aka askasa zuwa ziyartar waliyai da ake yi wane yake a ƙasar nan ma nasiru ne yake yi ko a matsayin kuna ga kawai biki ne ike yi ko ko abu ne na addini a wajensa addini ne amma kuma kowa ya ji gabbar a gidan rediyo ya ce wannan fita maukibi da ake yi biki ne lokacin rigimar masu da ɗan uwansa karibullah biki ne ko yau na ga dama ni ma ne zan ƙirƙiro na babu batun lada a ciki to kaga kai ka fara buɗe ƙofa ta ne ta azaji babanka idan zagi ne to kai ka fara abinda babanka ya assasa kai da ka fara fitowa kai ne ka yaƙi wannan abu kenan babu laifin Muhammadu Fati a yau dan shi ma a fahimtarsa iliminsa ya ga cewa ne wannan abin da kakansa ya kuskuda ma ya ce sa ya kuskure ban tana ka? idan haɗa bai ji kunya cewa babansa kuskure ba ina ga jika me shi ma ba zai ji kunya yin haka ba ina fata an fahimta ba ta rigimar ta yi tsamari kowa ya san yanzu ranar juma'a lokacin da wannan sirri yana nan ana yin ne ana yin amfasu ana yin amfasu kuma wannan sirri shi yake fitowa a tsakiya yazo a yi wannan zikirin na amfasu da shi haka ne ko amma yau ka zo kai da kanka kana yaƙar wannan me wannan zikirin na amfasu da ake ka ce tsalle-tsalle ne tsalle-tsalle ne ba ne ba zikiri ba ne ba ma addini ba ne kai hamma ya fito yana da wacce shi babansu ma kwata-kwata ma ba shi ne sasa ne an fasu ba amma ya manta fa cewa baban nasa fa yake cewa maki an fasu ya taɗe duk wanda yake ɗin an fasu taɓaɓɓe ne to gashi yau kai kuma kana cewa me an fasin ba zikiri ba ne tsalle-tsalle ne wanda yau idan kana hawa social network za ka ga yaran abdulbar abin da suke fadawa karibun lahi ce da shi eh, khalifan yan tsalle-tsalle khalifan yan tsalle-tsalle sun cire wannan abun daga kasancewarsa addini ya koma me tsalle-tsalle ba zikiri bane ba komai bane ga malam ya danna shi maganar bazujara da ake magana duk wanda yake kallon fita mu kan mu duk mun jajje an shayin da mu tun lokacin ma nasir yana nan za ka ga in dai za a fita sai an kaɗa ne ba jujalan nan dai da aka ce dujal ce ko me da hausar mamma san me yace ba za ka ga da ita dai ma'an nasir yake fitowa kuma a kaɗa ɗin har ma mutanen ɗan uwanmu mutanen yarabawa za ka gan su suna cikin wanda suke zuwa da ita silayi suna buga ta ko ma'an nasir bai taɓa cewa wannan ba addini ba amma yau kai kuma ka fito kana ta ne ai daga dujal ne ma ita kanta wannan badujjalar da ake kaɗawa to da aka a tafiye sa za ka ga akwai tuka da warwara amma ƙarshen zancen shi ne me yasa yake haka a fili ya fito cewa abu ne na son duniya abu ne na na san duniya sau da duk gingimin da yake ja tsakaninsa da ɓangaren ɗan uwansa Shekaru Karibullah Khalifa na Kajiriya na Afirka za ga cewa batu ne kan wannan kujerar tawa ta babansu domin ita kujera abin da yake faɗa cewa ka san da ake bayarwa a gwamnatance shi wanda inaɗe wannan kujerar shi kaɗai ne yake amfana ya azurta kansa da ita domin hatta motar da shi ɗan gidan shakkar yake hawa muhammad al-fatih abin da yake sa a gidanku ba a san a juya mai karo ya koma ya koma sisi ba wannan dai duk ta sanadiyar wannan kakan naka ta nan ne mai kuke ci kuke sha kuke hawa motoci ya fito kai tsaye wannan bayanan na cewa dole sai an yi tsari in dai kuɗi za a bayar da su ma sai ne suna da masallatai su suke biyan kuɗin janareto su suke siyan kafet su suke kula da ɗawainiyar masallatai ta wani shi shi kaɗai a ce ne zai riƙe wannan zai rike wannan me wannan kuɗin da gwamnati take bayarwa hatta magana kuɗin makawai da ake cewa an baya ko an ba wa ƙungiyar izala an ba wa ƙungiyar kaza kes ɗin dai da ya faru wanda kuɗin da aka raba su ma gidan kadiriya an ce an ba su ya ce su ba su san ina na su ya makale ba amma kuma za su je kotu kan suna da haƙƙi akan wannan me akan wannan dukiya haka na a yau din nan wanda suke bibiyar sa kafafen sadarwarsu akwai bayanan da ya fitar ya fitar da bayanai dangane da akwai ɗaya daga cikin ɗan majalisar dokoki ta jiha yana yin wani aiki a gidan kadiriya eh baffa ko shine ko yo. baffa ba dan agundi ya fitar yana wani aiki a gidan yau bayanan da suka dora a sashin sadarwar su na facebook shine ne inda ya sake shi wani ɗan majalisar na jiha inda ya sake ya ƙara ɗora bulo ɗaya a gidan ƙadiriya kamar yana tarewa kenan karibi kenan ko to inda ya ƙara ɗora bulo ɗaya ma idan ya sake a wannan aikin to sai ya riga rana faɗuwa a zaɓe mai zuwa an fahimci saƙon bi ma'ana duk wani wanda zai kasance tare da karibu ko ya tallafa masa to su ne suna adawa da shi wanda cikin wanda suka yi jawabai zai ina bibiya wani ya ce to wannan akwai rashin hankali ma a ciki Allah ne mai bada mulki kai kuma kana cewa duk wanda ya goyi bayan wani sai ya riga rana ne faduwa to karshen zancen shine batu ne na me na za a yi mutum ya samu kuɗi ba abu ne na Allah sannan a hakan ya manta zakin babansa yake domin ta yaya za ka dinga da'awa cewa kujerar kuɗi ake nema da ita dama baban naku shi ma kuɗi ya nema da kujerar kaga abu ne da zai wannan tambaya ta je mata yau kansa tunda ana ta rigima kan kuɗi kuɗi kuɗi an ba da kaza an cinye an ba da kaza to shi ma dama mahaifin naku kuɗi ya nema da ita kaga ne hankali ba zai wuce magana ba ka da haka abubuwan sa sai dai sanya cewa a taya shi da addu'a don magana gaskiya yana cikin rudani wanda yake mai zurfin gaske idan ba addu'a ba wani abu da zai fitar da shi daga ciki domin duk yadda kake kan abu da ba sharrin sa ya faka wallahi a dare ɗaya zai saka ma abubuwa da yawan gaske yau yayi kaza idan ya ga ka bullo ta san ice to ai kaza haka ita yaran 'ya'yan mutane ita ba ta musu tunani sun mai da shi kamar wani allansu shi kadai ne zai faɗa su ji shi kadai ne zai faɗa musu su ji idan ba shi ya faɗa ba wallahi ba magana wanda suke ji ba wani wanda zai faɗa musu magana su ji yau ta kai ga mutum ko mahaifiyarsa wallahi ta gaya masa ya ƙiji ya bi magana abin gaba wallahi akwai wanda babban malami ne wan mahaifiyarsa ne babban malami ne a jihar nan ikiransa akan abu gabbar ina masa fada amma ita shi wallahi ba zai zai dina bin sa ta da haka kan wasa dai mutum kamar yadda malamai suka ba da shara da farko mutum ya sa karatu a gaba yayi ne zai wanke ma tunaninka babu wani shashasha ko wani dolo da zai zo da wani rudani ya kasance ya jaka sannan mutum ko da yaushe ya kasance yana yin me yana yin addu'a akan Allah subhanahu wata'ala ya dawamar da shi akan hanya wata take ne madaidaiciya sannan batu na abu dabba babu shakka mutum ne mai tufka da warwara idan yau ya buɗan ya ce wannan gobe zai ce wancan idan yau ya bu wannan dan siyasan ya ce babu kamar sa gobe zai bi me bayan wani ya ishe ku misali abubuwan da suka faru tsakaninsa da malam ibrahim shekarau a lokacin mulkinsa wanda babu irin sunan da bai gaya masa ba ya ce abrahata ice kaza ice kaza amma kuma sai gashi karshen wasan sai gashi sun yi anko iri daya shi da malam ibrahim shekaru kuma yana yabanta ina ganin cewa dukkanin al'umma ibrahim guda nawa ne ibrahim nawa ibrahim uku ko da da ibrahim ma'azzam <laughs> sai annabi ibrahim sai kuma malam ibrahim shekaru amma kuma a dawa irin ha anan Gwamnati. lokacin jama'a har mu mun bibiyo shi mun jiyo mun ji lakcocin da ya lokacin da ya hau doki ya zo nan gwammaja duk mun kalli wannan lakcocin da ya na yin batanci na zage-zage da malam ibrahim shekaru a wancan gwamnatin tasa a daka mutum ne da babu abin da yake da bukata ga al'ummar musulmi idan ba su masa addu'a ta ta shirya ba wannan shine a takaice wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ubangiji ya saka malamai da alkhairi <clears throat> kusan abu na ƙarshe sai na ce akwai ɗaya daga cikin yan uwa wanda ya ya rubuto takarda yana mai tambayar malam cewa a ina zai sami waƙar da shi aka ce wancan sahabi ya yi wa wacce yake ƙauna to kusan akwai littattafai masu dama amma littafi wanda yake na kurkusa shine kamar al-mufassal fi tarihin adab al-arabi wanda ko da a mustawar sanawi kusan akan karanta shi a wasu makarantu na sakandaren arabiya kusan nan bayan wannan kuma akwai ma'ana kamar biyu ma'ana a wa shu'ara na ibn kutaiba da kuma sauran dawawi na shiyar amma dai wancan almufassal kusan shine littafi mafi kusa wanda ina ganin dan uwa zai iya kaiwa zuwa gare shi dan haka muna masu roƙon Allah ubangiji Eh, a dama wannan ai malam ya gama bayani tun da zo eh, to alhamdulillah kusan jingina wannan wayannan baituka ma zuwa ga shi ka abu gini zuhair malamai sun riga sun yi maganganu wanda malam ya mana reference da professor malam ahmad murtala wanda yake jami'ar bayero ya yi bincike mai zarfi na rushe wannan magana da aka jingina zuwa ga shi ka abu zuhair allah ubangiji ya saka masa da alkhairi kusan da wannan nake cewa muna masu roƙon Allah ubangiji madawakin sarki ya saka wa yan uwa gaba ɗaya da alkhairi waɗanda suka halarci wannan zama mai albarka da ma waɗanda sautin yake iya zuwa zuwa gare su Allah ubangiji madawakin sarki ya sake haɗa fuskokinmu a wani majalisun kwatankwacin irin wannan domin ba ma'ana zaman ba daga wannan ya yanke ba abu ne wanda cikin yadda Allah yan uwa za su ci gaba da ƙoƙarin zaƙulo mana abubuwa na ha'ince-ha'ince da ake yi don rudar da mutane gabarin tafarki na gaskiya su kuma su zo su yi ƙoƙarin haska mana irin abin da yake na daidai da wannan nake cewa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu